الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan maraice na lahadi 28 ga watan safar a shekara ta 1438 hijira annabi sallallahu alaihi sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 30 ga watan goma a shekara ta 2016 miladiya idan ba manta ba darasinmu na ƙarshe mako biyu da suka wuce mun tike da ƙarshen aya ta biyar ko ta hudu cikin wannan sura mai albarka suratul safi da haka yau za mu tashi farkon aya ta biyar fadin Allah madaukakin sarki wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamu kuma wannan shine darasin mu na biyu a cikin surar me Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه mala yace min shurutin najahi fil harbi ta'zimur ra'is ka'idil qa'id a'la yana daga cikin sharuɗan da suke jawo a ci nasara a wajen yaki girmama shugaba kwamandan yaƙi na kolin koli wa hibzuhu sirran wa alanan da kulawa da abin da ya umarni da ayi a fili ko a ɓoye a gabansa ko a bayan idansa amma uzihi da ba shi kariya daga dukkan abin da zai cutar da shi ma'ana dai addinin musulunci ya wajabta yi wa shugabanni biyayya cikin dukkanin abin da ba sabon ubangiji ba musamman a cikin mafi tsananin hali mafi wuyar yanayi hali na yaƙi ko abin da ya kama da haka domin saba wa shugaba irin wannan yanayi yana da matukar haɗari kwarai da gaske yana jawo rushewar al'amura kuma yana jawo salwantar rayuka da dukiyoyi to da haka Allah madaukakin sarki zai tabbatar mana da wannan ka'ida a cikin ayoyin alkur'ani mai girma Allah ya ce wa iz qala Musa li qaumihi tana yayin da annabi Musa alaihi salam ya faɗa wa mutanansa ya qaumi yace ya ku mutane na lima tu'udhunani dan me za ku ke cutar da ni ai ta'anu fi jismihi mala yace saboda sun aibanta shi game da gangar jikinsa ko halittar da Allah ya masa wa suka ce innahu adar annabi Musa alaihi salatu wassalam yana da gwaiwa Don su aibata shi dan su muzanta shi su sa mutane su yi masa bore ko su yi masa tawaye ai mun tafi khifiyati abin nufi marainansa sun kumbura sama da ɗabi'a walaisa kadhalika kuma alhalin annabi Musa ba haka yake ba kawai an kirkira ne an masa yarfe dan a ɓata shi dan a haifar masa da matsala cikin jagorancinsa dan ya samu saɓani tsakaninsa da mabiya kamar yadda muke gani irin haka tana faruwa a yau game da shugabanni musamman shugabanni na siyasa a sa wani ya kirkiri ƙarya ya jefe ka da ita baka ji ba baka gani ba dan dai a haifar maka da matsala a ɗauki hankalinka daga abin da yake mai muhimmanci ka komo kana kare kanka da kanka to duk lokacin da aka ɗauke hankalin shugaba daga abubuwan da suka shafi shugabanci da hidimar al'umma ya dawo yana kare kai to za ka tarar cewa wannan shugabanci ya samu matsala wannan jagoranci ya samu taggaro musamman jagoranci mai na siyasa wanda yake da adadin lokaci shekara biyun farko duk kana ta kare kanka daga sharrin sojojin baka yau wancan ya yi kage ka ba da kuɗi a je a kare ka yau wancan ya yi sharri ka fita da kanka kana kariya to yaushe ka samu lokacin sa hannu a fayil fayil kuma da suke tare a ofishinka yaushe ka samu damar kuma ka je ka kewaye project project da ka ba da kwangila ake yi da haka wannan yana daga cikin sharri da makirci na waɗanda suke ƙoƙarin su ɗauke hankalin shugabanni daga yin abubuwa na alkhairi da haka sai su takale su da faɗa ko su gaya musu buƙaƙen magana don su zo kare kansu wannan ya faru ga annabawan Allah alaihi musallatu wassalam annabi Musa ya gamu da irin wannan kalubale abinda wannan zai nuna mana kenan ita wannan ɗabi'a ta cin mutuncin shugabanni da cutar da su da baki ɗabi'a ce wacce ta samo asali daga wajen Yahudawa domin annabi Musa annabin Yahudawa ne Yahudawa su suka fara yin irin wannan kuma wannan ya nuna cewa Yahudawa ba wanda za su wa annabawan Allah ma ba su kyale ba da haka mutane su yi hattara wajen ɗaukan irin waɗannan miyagun ɗabi'u daga wajen makiya Allah su rinka aiki da su ba tare da sun sani ba su rinka cutar da 'yan uwansu da shugabanninsu to haka malam ya fassara lima tu'zuna ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum dan me za ku ke cutar da ni kenan wannan ya nuna annabi Musa ya fita dan ya kare kansa kenan wannan ba laifi bane ba in an cutar da kai kai me ka kare kanka in an gaya maka wata bakar magana karama gwargwadon yadda aka gaya ma ba tare da ka wuce gona da iri ba idan an yi maka sharri ko kage ko kazafi ka fito ka wanke kanka wannan ba laifi bane a shari'a annabi Musa an masa sharri an masa yarfe an masa kage kuma bai yi shiru ba ya fito ya kare kansa Allah kuma bai ce abin da Musa kai ba daidai bane ba lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum duk da waɗansu malaman suka ce annabi Musa ba kare kansa ya ba amma yana nusar da su ne kan cewa abin da kuka yi bai dace ba domin irin bakar magana da suka gaya masa shi bai maye musu da irinta ba amma dai abin da yake ce da su dan me za ku rinka kaza dan me za ku rinka kaza dan me za ku rinka kaza ba caye abin da kuka gaya mun ba haka bane ba caye kun mun kage ba ba kuma ɗaukar irin kalmar yayi shi ma ya jefe su da ita ba to amma tare da haka Allah madaukakin sarki ya wanke shi ya kare shi kuma tare da haka ko da Musa shi bai yi ba baya nuna cewa in wani yayi yayi kuskure domin Allah ya ba mu gamammiyar ka'ida fa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bihi man itada alaykum tadu alayhi bimithli ma tada alaykum wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mislaha duk wanda ya ma ba daidai ba in karama gwargwadon yadda ya ma ba kai laifi ba an gane ko to kalmar lima tu'zuna ni dan me kuke cutar da ni sai malamai suka ce anan Allah madaukakin sarki bai faɗi nau'in cutarwar ba duk wani malami daga cikin malaman tafsiri da ya faɗi samfurin cutarwar anan ijtihadi kawai yayi kawai dai bayani shine Allah ya gaya mana annabi Musa ya ce wa mutanensa me yasa suke cutar da shi ya nuna sun cutar da shi din amma nau'in cutarwar Allah bai faɗe ta anan ba kuma cutarwar da aka yi wa annabi Musa ba ɗaya bace ba biyu bace ba a wani wajen ma a ayat suratul ahzab ubangiji ya ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw musa fa barra'ahu allah mimma qalu wa kana 'inda allah wajiha ya ku waɗanda suka yi imani kada ku zama kamar waɗanda suke cutar da annabi musa yahudawa kenan kada ku yi koyi da su daidai da la tattakhizul yahuda wan nasara shi ne la Kunu kan ladina Azau Musa kada ku zama kamar waɗanda suka cutar da annabi Musa a can sai Allah ya ce fabarra ahullahu mimma qalu sai Allah ku ya kubutar da shi daga abin da suka faɗa to malaman tafsiri suka ce a can ba a faɗi nau'in cutarwa ba a nan ma ba a faɗi nau'in cutarwa ba amma ko shaka babu idan ka tsaya kai tsam ka lura zaka gane akwai bambanci tsakanin waccan cutarwa da wannan cutarwa musamman idan ka karanta ayoyin alqur'ani karatu na tadabburi a can Allah madaukakin sarki bai faɗi nau'in cutarwa ba amma ya faɗi ya wanke shi a nan Allah maɗaukakin sarki bai faɗi nau'in cutarwar ba amma ubangiji ya yi ishara zuwa ga nau'in cutarwar abin nufi bai fito ƙarara ya ce kaza da kaza da kaza suka yi masa ba amma dai ya nuna cewa a isharance a fakaice cewa cutarwar suka ce a nan game da annabtarsa domin a ƙarshe Allah ya ce falamma zagu azagallahu qulubahum yayin da suka karkace sai Allah ya karkatar da zukatansu ya nuna cewa cutarwar ta shafi batun manzanci cutarwar ya shafi batun annabta ya shafi batun wa'azi da yake musu suka kisi imani wanda kuma wannan shi yake haifar da azzaib karkatar zuciya da fandarewa da taɓewa da hasara al-imam ibn kasir a wajen waccan aya ta cikin suratul azab ya kawo hadisin da imam al-bukhari ya rawaito ya kafa hujja da shi dangane da fayyace nau'in cutarwar da yahudawa suka yi wa annabi musa ya ce kala Manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna musa kana hayyan sitira annabi musa mutum ne mai kunya mai rufe tsaraicin jikinsa la yura min jillihi shay annabi musa yakan lullube jikinsa ba a ganin fatarsa kwata-kwata sai iya fuskarsa shiga yake irin ta buzaye ko ka ce irin ta ninja ya sa safa ya rufe ko ina a jikinsa fuskar Musa kaɗai ake gani saboda tsananin kunya istihya'an minhu saboda tsananin kunyarsa fa'azahu man azahu min bani Isra'il wannan ya ja wasu daga cikin bani Isra'il suka cutar da shi suka gaya masa bakar magana suka aibanta shi faƙalo suke cewa ma yastatiru hadha sittiru ko haza tasattur illa min aibin fi jildihi ba komai yasa kuka ga annabi Musa yana rufe jikinsa ko ina da ko ina ba yana da matsala ne a fatarsa ba lafiya yake ba in ma barasun ko dai yana da cutar kuturta wa in ma udratun ko kuma yana da gwaiwa suka ce ma'ana su kansu ba su tantance me yake da shi ba kawai yarfa ne jita jita ne zancen banza amma dai kawai suka ce su ba su yarda da wannan rufe jiki da annabi Musa yake ba lallai dai akwai matsala ko waccan ko waccan wa in ma afatun ko dai wata cuta kuma ta daban wa anna Allah arada ayyu manzala manzo Allah yace sai Allah ya so ya wanke Musa ya kubutar da shi daga wancan yarfe da aka yi masa ya kunyata kuma waɗanda suka faɗa mimma qalu daga abin da suka faɗa din fa khala yawman wahadahu sai annabi Musa wata rana ya fita bayan gari shi kadai dan ya je ya taru wata korama yayi wanka wanda lokacin haka mutanansa suke idan mutum yana son ya wanka ba su da ginannun banɗakuna a cikin gida sai dai ka zagaya bayan gari ka je wani rafi ko gulbi ka je ka yi wanka a can ka dawo kamar yadda za ku ga shi ne mafi yawan al'adun mutanen ƙauye har ila yau da haka wata rana annabi Musa ya fita bayan gari don ya je ya wanka fa khala athiyabahu ala hajarin ya tuka tufafin sa baki ɗaya ya tsirara ya ɗauki tufafin kuma ya ɗora akan wani dutse a gefen kogi ta sala sannan ya ci gaba da wanka falamma faraga bayan annabi Musa ya gama wanka aqbala ala thiyabihi sai yazo zai ɗauka yansa ya sa liya akuzaha dan ya dauka ya sa wa annal hajara adabi thawbihi kawai sai Allah ya wa dutsen umarni dutse ya hau gudu da kayan annabi Musa a kansa kawai sai annabi Musa bai yi aune ba ya ga dutse yana ta gudu ubangiji ya masa umarni cewa tafi da kayan Musa fa akhadha Musa asahu annabi Musa ya dau sandarsa ya bi dutse wa talabal hajara yana ta ƙwallawa dutse kira kai dutse tsaya ka bani kayana fa ja'ala yaqulu thawbi hajaran thawbi hajaran ma'ana annabi Musa ya ci gaba da cewa ba ni kayana dutse ko thawbi hajar thawbi hajar dutse ban kayana ban na dutse ban kayana hatta taha ila al-mala'i ila mala'in min bani isra'il dutse ya tsayawa shi kuma annabi Musa hankalinsa duk ya tafi wajen ya samu kayansa daga wajen dutse bai yi aune ba kawai sai gashi a tsakiyar gari bai gane cewa ma tsirara yake ba hankalinsa ya tafi da aka ya zo har tsakiyar gari dubbanin isra'ila kuma suka kewaye shi suna kallo fa akaza musa asahu fara'auhu uryanin suka ga musa tsirara haihuwar uwa ahsana ma khalaqa allah kuma suka ga halittarsa ta fita kowane banu isra'ila kyawu kamar yadda daman wannan ita ce ka'idar Allah duk annabi idan za a aiko ya fi mutanensa komai ya fi su kyan asali ya fi su kyan halitta ya fi su cikar lafiya da haka da suka ga annabi Musa tsirara a cikin gari sai suka ga halittar da Allah ya yi wa annabi Musa ma ta fita kowane bayahude ta fita kowane ɗan banu Isra'ila to wannan shine fa ra'awun Allah mimma qalu sai Allah ya wanke shi daga wannan sharri da kage da suka yi masa to kaga koda anan Allah ya wanke annabi Musa ya kubutar da shi amma hanyar da Allah ya bi wajen kubutar da shi din wacce kuma ba makawa ita ce wannan hanyar ko shakka babu shi annabi Musa ya cucu a ce ka yi tsirara a tsakiyar gari kowa ya ganka ubangiji kuma ya yi haka ne don ya wanke ka daga wani sharri da aka yi maka to ko da an wanke ka daga sharrin amma an cutar da kai me sharri shi ya jawo aka yi maka haka shi kuma Allah ya yi haka ne dan ya maka gata ubangiji yawa annabi Musa wannan dan ya wanke shi fa barra'ahu Allahu mimma qalu wa kana inda Allahi wajiha kuma Allah yake lalle Musa yana da alfarma a wajen Allah domin ba kowa bane ake wa shari Allah ya shiga ya wanke shi wani sai a masa sharrin Allah ya bashi shi da sharrin yayi ta shan kuna yayi ta kuka yayi ta bakin ciki amma Allah ba zai ce komai ba ya san kuma sharrin aka yi maka to amma alfarman annabi Musa ta kai in an taba shi Allah ba zai kyale ba shine yake wa kana indallahi wajiha kuma su bi kadai cikin annabawa ubangiji subhanahu wataala ya sifanta su da haka cewa suna da alfarma tare da cewa dukkanin annabawa masu alfarma ne a wajen Allah amma Musa da Isa kadai Allah ya ce suna da alfarma wa kana indallahi wajihan inna masala Isa indallahi ka masala Adam خلقه من turabin. sun maƙala lahu kun fayakun a ƙarshe dai cikin kissar annabi isa Allah ce wajihan fi duniya wal wa min al annabi isa wajihan fi duniya wal mai alfarma a duniya mai alfarma ne a lahira wa min al muqarrabin kuma yana cikin bayan Allah makusanta to da haka malaman tafsiri mafi yawa sukan jingina wannan hadisi a ƙarƙashin waccan aya ta suratul ahzab wacce ta magana akan an cutar da annabi Musa dan su fayyace mana nau'in cutarwar kenan nau'in cutarwar da aka yi wa annabi Musa a ayar suratul ahzab nau'i ne na cutarwa na gangar jikinsa ko dai sun ce kuturu ne shi yasa yake rufe jiki ko sun ce a'a yana da gwaiwa shi yasa yake rufe jiki ko kuma shi baya fitowa yayi wanka tsirara tsakanin mutane domin mutanensa sun kasance idan za su yi wanka sai su taru kowa a gaban kowa a yi tsaraici ba wanda yake jin kunya kowa to shi Musa baya haka shi in dai zai yi wanka sai ya je inda ba mai ganin sa sai ya tube sai suka ce ya abin da yasa baya so ya tube a gaban mu saboda zamu ga abin kunya ko kuma dai suka faɗa masa wata magana dai wacce ta shafi gangar jikinsa sai Allah ya wanke shi to amma anan a cikin ayat suratu sab lima tu'zunani wa qad babu wata magana da ta nuna nau'in cutarwar malaman hadisi ba sa malaman tafsiri ba sa kawo wannan hadisin a ƙarƙashin wannan to amma dai anan malam yayi kokarin ya hada tsakanin wannan aya da ayar suratul ahzab ya nuna cewa nau'in cutarwar iri ɗaya ne cutarwar da aka yi masa a can ita ce nau'in cutarwar da aka yi masa a nan kuma ita ce gaba ɗaya wacce Allah ya wanke shi amma zance mafi inganci malamai suka ce cutarwar daban-daban ce cutarwar da aka yi masa a can ita ce ta jiki amma cutarwar da aka yi masa a nan ta abin da ya shafi manzanci ne to sai mu bibiyi ayoyin qur'ani mu ga wani irin cutarwa aka yi wa annabi Musa ta shafi manzanci ƙaryata tashi musu idan yayi magana cewa da shi mai rainin hankali ko makamancin haka ubangiji madaukakin sarki ce wa idza khazna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwatin واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين kaga wannan cutarwa ce annabi ya ce ai kaza aki an cutar da shi haka wa iz qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jahara wannan ma cutarwa ce wa iz qala musa liqaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhizuna huzwa musa mu zaka raina wa hankali annabi ka gaya masa haka وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون فذاك duk nau'in tattaunawa da ta gudana tsakanin banu Isra'il da annabi Musa ya ce su yi suke qalu sami'na wa asaina suka ce mun ji amma ba za mu ba duk abin da za a yi to ire-iren waɗannan malamai suka ce su za su fassara maka cutar da suka yi masa a wannan aya cikin suratul safi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum me yasa kuke cutar da ni alhalin tabbas kun san ni manzon Allah ne gare ku ashe cutarwa anan ta shafi batun manzancin sa domin in ba maganar cutarwa in maganar cutarwa bai shafi manzanci ba me yasa ya kawo musu maganar manzanci to sannan a ƙarshe kuma Allah ya ce falamma zagu azaga qulubahum yayin da suka karkace suka ki bi sai Allah ya karkatar da zukatansu ya bautar da su ya tabar da su wallahu la yahdi al-qawm al shi kan Allah daman baya halittar baya shiryar da mutane waɗanda suke fasikai masu sabawa umarnin Allah masu sabawa umarnin manzanninsu mala ce wa idh ittasalat al-adhiyatu ila at fi jismihi fa hiya fi ghayrihi ashaddu wannan ya nuna in dai duk da kimar annabi Musa da darajarsa cikin banu Isra'il ba su rangwanta masa ba suka cutar da shi to wannan yana nuna wani annabi Musa fa cutar wanda za su yi masa sai ta fa haka da haka dai wannan yana nuna cewa annabawan banu Isra'ila sun sha wahala da su domin banu Isra'ila mutane ne masu taurin kai mutane ne masu sharri mutane ne masu makirci Allah ya ce innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adhabin alim su ne waɗanda suke kashe annabawansu wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqqin wa qawlihim qulubuna gulf bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullah duk wannan ta'addancin su ne فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهلا لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا wa akhdhihim ar-riba wa qad nuhu anhu to da ka banu isra'il qaumu buhutin kamar yadda abdullahi dan salam ya faɗa mutane ne yan ta'adda mutane ne makiya Allah mutane ne masu son zuciya masu ta'addanci ga annabawan Allah da manzanninsa a ƙarshe ubangiji ya ce falamma zagu yayin da suka karkace azagallahu qulubahum Allah ya karkatar da zukatansu malamai suka ce anan Allah ya nuna cewa azzaig nau'i ne daga cikin nau'ukan cutukan da ke kama zuciya domin zuciya tana da cututtuka iri daban-daban akwai al'amrad alhisiya akwai al alma'anawiyya cututtukan zuci wanda ake ganin su da ido kila je a yi ko a yi a gane cewa zuciya ta kamu da nau'in cuta iri kaza iri kaza to akwai kuma cututtuka wanda na'ura ko ido baya ganin su kuma suna kama zuciya na daga cikin su munafurci shi yasa Allah ya da munafukai fi qulubihim maradun cikin zukatansu akwai cuta amma ba yadda za a je wata na'ura ta yi sakanin ta gano cutar wannan cuta ce wacce ba a ganin ta na daga cikin cututtukan zuciya at-taba'u bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila an gane ko yana daga cikin nau'ukan cututtukan zuciya alkhatamu an gane ko khatamallahu ala qulubihim ubangiji ya sa khatamu akan zukatansu to da ka zuciya tana da nau'i na cututtuka iri daban-daban na daga cikin su azzaig Allah ya tabar da zuciya ya karkatar da ita ya zama kullum ba a daidaice take ba duk yadda zaka nuna mata daidai ba za ta dau saiti ba kullum a karkace take tana yi wa abubuwa kallo upside down ta ne wa gaskiya kallon ƙarya ta ne wa ƙarya kallon gaskiya to akwai matakin da zuciya take kaiwa ta zama haka Allah ya tsare mu ya tabbata cikin hadisin da Imam Ahmad ya rawaito hadisin Abdullahi dan Mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace asali zukatan bayi kamar farar takarda suke tas tas to idan mutum ya aikata laifi ko sako sai a diga masa wata bakar ta wada kwaya daya idan ya tuba ya daina sai Allah ya ce aje a wanke sai a wanke sai ta sake dawa fara tas idan kuma bai tuba ba ya ƙara wani laifin sai a sake ɗiga baƙar tawada a kai yanzu ɗigon ya zama biyu ana nan ana nan ana ta ɗigawa ana ta ɗigawa sai a waye gari zuciya ta rine ta zama baka kirin to ta kai matsayin da za a kira ta da ran kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun wanda zuciyarsa ta kai irin wannan limit din zaka ga duk wa'azi baya tasiri duk wata nasiha ba ta sa shi ya canja to ana nan ana nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya ci gaba da aikata laifi a haka to tunda zuciya ta riga ta gama yin baki yanzu abin da za a yi mata sai a yi inkisasinta ma'ana sai a maida ita sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama annabi ya ce misali kamar kofi kofi kaga yadda yake a zaune saman sa abu ɗaya yake ƙasansa kuma a rufe yake idan ka tafi da kofi a yadda yake zaka ɗebo ruwa a famfo sai ka ɗebo ruwa daidai to amma idan aka kifa kofi ya koma samansa ya koma ƙasa ƙasansa ya dawo sama yanzu da za ka je ka sanya shi a famfo dan ya ɗebi ruwa ruwan ba zai taɓa shiga ba har abada sai dai ruwan ya ta dukansa yana zararewa to idan tafiya ta tafiya haka zuciyar kafiri take komawa ko zuciyar mai aikata laifi take komawa sai ya zama kamar kifaffen kofi ko kifaffiyar ƙwarya duk yadda wani alheri zai taho ya shiga cikinta ba zai shiga ba sai dai ya ke ta ya zirare ya zube a ƙasa to idan mutum ya zama haka kuwa zuciya ta kai inda ta kai ba a kuma fata ya kai irin abin da za ka iya cewa wanda ya nisa baya jin kira sai dai kuma inda shirya da nufin alkhairi ga na Allah subhanahu wataala ga bawa to kuma ubangiji na iya kawo wani sababi da zai sa a shirya Allah madaukakin sarki ka datar da zukatanmu ka shiryar da zukatanmu da haka shi yasa za ku ga bayan Allah na kwarai ko da yaushe addu'a su rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله كذا كركة الدزكاة مباين كاشر يدم وهب لنا من لدنك رحمة كبام الجن كيد رحمة دقاريك إنك أنت الوهاب للي كي كيني مي بيوة للي كي كيني مي كوتا ubangiji madaukakin sarki yace wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum to malamai suka ce me hikimar da yasa Allah ya ambata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin annabi Musa cewa mutanensa sun cutar da shi har ya ce dan me suke cutar da shi suka ce hikima nan dan a rarrashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani cewa in shi mutanensa sun cutar da shi to ba shine farkon annabin da mutanensa suka fara cutarwa ba ko kafirai suka fara cutarwa ba yayi hakuri kamar yadda annabawan da suka gabata suka yi hakuri an cutar da su an zalunce su an yi musu kaza an yi musu kaza amma hakan bai sa sun daina wa'azi ko sun daina kiran mutane zuwa ga shari'a ba an gane ko da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce fa in kadzabuka faqad kuzziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zubri wal kitabil munir kuma yace ma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusuli min qabli a wata yare yace faqad kuzzibu wa udhu hatta atahum nasruna haƙiƙa manzannin da suka gabata an karyata su an cutar da su har sai da taimakon mu ya zo musu da ka kai ma ka yi har sai taimakon mu ya zo maka fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul kai hakuri kamar yadda manya manya masu himma da kwazo na cikin manzanni suka yi hakuri wanda kuma Musa yana daga cikin su to shi yasa sau da dama idan aka cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tuna waɗannan labarurruka da Allah ya bashi annabuwa na ma an masa kaza annabuwa na ma an masa kaza to wannan sai yasa sai ya dan ji sanyi a ransa abinda Bahaushe yake mutuwar yawa kaka in ka san abu ba kai kaɗai ya sama ba ya samu wani ma ya samu wani to kai ma in ka tuna sai ka dan yi hakuri amma sau da dama musiba ta kan gigita ɗan adam in ya ji cewa shi kaɗai ta samu yanzu din ni kadai ne sai hankali ya dada tashi to amma annabawa ubangiji yakan gaya musu labaran juna dan idan irin abin da ya samu junan su ya same su su ma su yi hakuri da haka Allah madaukakin sarki ya ce yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama faqad sa'alu Musa akbar min zalik yahudawa suna tambaya ka tambaya kure cewa wai ba za su yi imani da kai ba sai ka kawo musu littafi daga sama suna gani kwantar da hankalinka sun wa annabi Musa tambayar da ta fi taka rashin mutunci ta fi taka nuna rashin albarka faqalu arina Allah jahara shi Musa ta suka ba za su yi imani da shi ba sai ya nuna musu Allah kiri da muzu to kaga kai da aka ce littafi kawai zaka kawo ai da sauki akan wanda aka ce shi ya sako da Allah ma gaba daya a ganshi yasa Allah ya ce am turiduna an tasalu rasulakum kama su ila Musa min qablu so kuke kuma ku tambayi manzon ku tambayoyi irin wanda aka yi wa annabi Musa makamantan su kafin shi sau da dama idan aka yi wa annabi abun da ya bata masa rai sai ce rahimallahu akhi Musa laqad udhiya bi akthar min hadha fa sabara Allah ya ji kan dan uwana annabi Musa an cutar da shi cutar wadda ta fitawa fa sabara yayi hakuri da haka ni ma nayi hakuri to da haka wannan shine hikima wadda ya sa Allah maɗaukakin sarki yake labarta mana kissar annabi Musa nan hikimar ga shi annabin mu dan yayi haƙuri kamar yadda Musa ya yi hikimar ga mu mu kuma karmi ɗabi'a irin ta waɗanda suka saba wa annabi Musa suka yi ta yunƙurin cutar da shi kada mu kwaikwaye su wajen cutar da namu annabin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam falamma zagu azaga Allah wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin mala yace amalaha huda Allah ya karkatar da zukatansu ga barin shari'a wa aniktisabil makarimi kuma ya hana su su aikata abubuwa na girma bil jihadi ta hanyar jihadi wa ghairihi da waninsa min a'malil khairi na daga dangin ayyukan alkhairi iz hadamu asasal bina'i domin tun a asali sun rushe ginshikin ginin bitarki ta'zimil qa'idil a'la domin ba su girmama shugabansu na kolin koli ba shine annabin da aka aika musu da haka falam yanjahu ba za su taɓa yin nasara ba fi hayatihim ad-dunya wal ukhra a rayuwarsu ta duniya da rayuwarsu ta lahira domin nasara tana bayuwa ne zuwa ga biyayya da kuma jagoranci a duniya ko a lahira a duniya annabawa da kuma sauran shugabannin da Allah subhanahu wata'ala ya dora su akan mu kuma suka yi mana umarni cikin abin da ba saban Allah ba matukar muna son mu nasara sai mun bi su wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin alladhina yakhrujuna an tariqi al-haqq Allah baya shiryar da mutane al-fasiqina fasikai alladhina yakhrujuna sune waɗanda suke fita an tariqi al-haqq daga hanyar gaskiya ay al-kafirina sune kafirai bi amrihi ta hanyar bin umarni wa nahyihi da kuma hanahani ay la yahdihim ila ma yarfa'u sha'anahum abin nufi Allah baya nuna musu abin da in sun yi za su samu ɗaukakar duniya da lahira minal jihadi wa ghairihi na jihadi da waninsa sai Allah ya ce ni وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ومبشرا برسول بعد اسمه أحمد Allah ya ce wa iz qala isa tuna yayin da annabi isa shi ma ya faɗa ibnu maryam dan maryam me ya faɗa ya ce ya bani isra'ila ya ku bani isra'il lima taqul lima inni rasulullahi ilaikum ni kan manzan Allah ne ilaikum zuwa gare ku malai ce lam yakun ya qaum li'annahu la ablahu annabi isa dan maryam shi bai ce ba ya qaumi kawai sai ya ce ya bani isra'il shi ko annabi musa sai ya ce me ya qaumi wa idh qala musa qaumihi ya qaumi lima tu'zunani amma da aka zo kan annabi isa sai aka ce ya bani isra'il shi bai ce ba ya qaumi to me yasa shi annabi isa bai ce ya qaumu ba sai ya ce ya bani isra'il tare da cewa shi ma daga cikin su yake to amma saboda shi rabin sa ne daga cikin su rabin sa ba daga cikin su yake ba abin nufi da rabin sa ne daga cikin su ya danganta da su ne ta bangaren uwa wanda kuma dangantuwa ta bangaren uwa tana da rauni dan mahaifiyarka ta fito daga cikin wata kabila da rauni ka biji kirji ka ce kai dan wannan kabilan ne domin an fi alfahari da bangaren ina uba annabi Musa ya bugi kirji ya ce da banu Isra'ila mutane na saboda shi babansa daga cikinsu yake amma annabi Isa ya gaza ya ce da banu Isra'ila mutane na saboda shi bai da uba idan ya ce mutane na za su iya ce masa ta ina muka haɗu da kai ta ɓangaren uwar saboda ɓangaren uwa yana da rauni ta fuskar salsalar ɗa an gane ko abinda bahaushe yake cewa da uba ake ado amma riga ko a kasuwa sai a siya da uba shine alfaharin da uba shine daukakar da shine imamu malik yace banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'idi ƴaƴan mu sune ƴaƴan ƴaƴan mu maza muna alfahari da su suna alfahari da mu amma ƴaƴan ƴaƴan mu mata ƴaƴan wasu ne can ba ma buga kirji mu ce ƴaƴan mu ne ina fata an gane ma'ana idan ƴarka mace ta haihu ba za ka bugi kirji kai tsaye ka ce ɗanka bane ba amma ɗanka namiji ya haihu kana bukakkiyar ji ka ce ɗana ne shi ɗan ɗanka ne abin da ya haifa ma naka ne shi yasa ko a wajen gado ɗa yana cin gadon kakansa mahaifin ubansa irin yadda ubansa zai ci gado amma ɗa baya cin gadon kakansa mahaifin uwarsa saboda igiyar da ta haɗa su tana da rauni igiya ce ta mace an gane ko to da haka annabawa waɗanda suke da iyaye kai tsaye suna alfahari su da kikirji su ce mu mutanen gari kaza ne ko mu mutanen al'umma kaza ne su jingina kansu ga iyayensu amma annabi isa ya samu raunin haka saboda shi Allah ya kaddara masa ya zo duniya ta hanyar uwa ba da uba an gane ko dan mu gane hikima ta alqur'ani da kuma adalci da azanci na ubangiji subhanahu wataala komai an aje shi a giransa. inda a ce anan Allah ya ce annabi isa ya ce ya qaumi to wani zai iya yi wa qur'ani karan tsaye yawa in qur'ani inkari dan me Musa ya ce ya kaumu Isa ma ya ce ya qaumu alhalin akwai bambanci tsakanin Musa da Isa a wajen Banu Isra'il tare da cewa dukkanin su ƴan Banu Isra'ila ne to amma wancan uwa da uba Banu Isra'il ne wannan kuma uwa amma babu uba da haka yace ya Banu Isra'ila ya ku Banu Isra'ilawa mala yace lam yakun ya qaumi li annahu la abalahu fihim bai ce ba ya mutane na domin shi bai da uba a cikin su wa in kanat ummuhu minhum tare da cewa uwarsa daga cikin su ta fito wa hiya min ashrafihim nasaban kuma ita ma tana daga cikin mafi daukakar su ta fuskar dangantaka au inna ma nadahum bismi jaddihim ko kuma tayu ya kira su ne da sunan kakansu Isra'il wanda shine Isra'il annabi Yaqub kenan talaqqufan dan neman su tausasa masa ko dan neman tausayin su wa talaban an da'in kuma dan neman su kasa kunne su saurari mai kira yad'uhum bi da'watihi ila Allah wanda yake kiran su da da'awa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wadansu malaman suka ce hikimar da yasa ya musu haka bai ce da su ya ku mutane ba ya ce ya ku banu Isra'il ya jingina su zuwa ga kakansu shine annabi Yaqub shine ake kira da Isra'il dan su kasa kunne su saurare shi ko ba haka ba domin wannan hikima ce daga cikin hikimomi in ana so mutum ya saurare ka gaya masa kakansa na uku ko na hudu ko na biyar kai masa kirari ka wasa shi ya kai dan wane jikan wani ka faɗi wasu abubuwa na karamci na gidansu to da haka annabi isa yana son banu isra'ila su saurare shi sai ya gaya musu kakansu annabi yaqub wanda kuma in dai an ambaci annabi yaqub to daraja ce da ɗaukaka domin babu wani abin aibu a cikin tarihinsa tare da cewa su bani isra'il din sun yi abubuwan da in ta su ne ba za a kula su ba amma to sai aka kau da kai ga wannan sai aka kira su da sunan kakansu dan a girmama su kuma dan su ji cewa ba cin mutuncin su za ba dan haka zai fi bayuwa zuwa ga su kasa kunne su saurara shi kuma ya samu damar isan musu da sakon ubangiji subhanahu wataala yace inni rasulullahi ilaikum ku sani ni manzan Allah ne zuwa gare ku to wannan ya nuna kenan suna inkarin manzancin sa domin in babu rami me ya kawo batun rami inda sun yarda shi manzan Allah ne ba su yi inkari ta wannan bangaren ba to da da ya kira su a nan sai dai ya gaya musu wata maganar ba dai wannan ba da haka malamai suka ce wannan nau'i na banu isra'ila da annabi isa yake magana da su ko dai ya zama kafiran cikin su ne ko kuma ya zama a farkon da'awa ne ma kafin kowanne daga cikin su ya san matsayinsa ya imani da shi wanda mun sani asali su a wajen banu isra'il annabi isa su ne masa kallon ba mutumin kwarai ba ba mutumin kirki ba suna masa kallon dan zina ne su ne masa kallon ya halatta ma a kashe shi shi yasa ma suka yi yunkurin su kashe shi saboda su a wajen su idan aka haifi shege suna ganin abin da ya tace a kashe shi da haka su a wajen su annabi Isa shege ne da haka hukuncin sa shine a kashe shi da haka suka yi yunkurin su kashe shi kuma a ƙarshe Allah ya tsare shi a madadin su same shi Allah madaukakin sarki yasa shi annabi Isa din ya tallata daga cikin mutanensa da suke tare da shi yace waye wanda lokacin da aka yi musu kofar rago shi da almajiransa a wani gida da yahudawa suka zo kashe shi ya shiga wani gida ya ɓuya da shi da almajiransa sai yake ce musu wane ne wanda zai yadda Allah ya ɗauki fuska ta ya ɗora mai ya fita ya je wajen wa'ancan mutanen su gan shi kamar ni su kashe shi ni kuma in kubuta duk ba wanda ya ce gani sai wani saurayi ɗan bana bakwai sai ya tashi ya ce gani sai annabi isa ya ce a ba kai ba zauna annabi isa ya sake maimaita wannan kalmar tare da cewa duk in ya faɗa sai ce a lahira zan maka jagora ka shiga aljanna duk wanda ya yi wannan ni kuma a lahira zan tsaya masa a gaban Allah ya shiga aljanna sai wani saurayi ya sake tashi ya sake cewa gani shi dai wannan na farkon annabi isa ya ce ba da kai nake ba ba da irin ka nake ba manyan masu hankali dattawan ba sai su ki tashi sai da yi haka har sau uku yaron nan yana tashi sai annabi isa ya ce to shikenan kai je ka take sai Allah ya ɗauki kamannin annabi isa taro da taro da komai na halitta sai makala wannan yaron ya fita ya je yahudawa suka kama shi suka kashe suka gicciye suka shi kuma annabi isa alaihi salam Allah ya turo da mala'ika ta saman ɗakin aka ɗauke shi aka yi sama da shi shine wa izu qala Allah ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyamah to da haka su a zaton yahudawa ma sun kashe annabi isa shi yasa suke tutiyar shi suka kashe saboda ɗari bisa ɗari na fuskarsa sun gani duk wata alama ta halitta tasa da suka sani ta bayyana a jikin wannan yaron shi yasa suka fito suna cewa inna qatalna al-masiha isa bana maryam mu muka kashe annabi isa dan maryam almasihu to amma dan Allah ya karyata su a ranar lahira ko a ƙarshen duniya zai turo annabi isa ya dawo dawowar annabi isa cikin hikimominta ƙaryata yahudawan da suke tutiyar sun kashe shi domin 'yan sun kashe shi ba zai ya dawo ba dan baya yiwa a mutu a dawo da haka zai zo ya ƙaryata su cewa gani ba ni ko kashe ba tunda Allah ya gaya musu amma ba su yadda ba ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum amma su kuma ba su yadda ba har yanzu to da haka annabi Isa yake nanata musu yake gaya musu cewa ku sani ni fa manzon Allah ne to in ku shi manzon Allah ne kaga batun su nemi rayuwarsa bai taso ba abin da ya zama wajibi a kansu ma shine su imani da shi su yi masa da'a ba wai su kangare masa su bijire masa kuma su rinka neman ransa ba inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadai ni manzon Allah ne zuwa gare ku kuma ina mai gaskatawa ga abin da ya gabace ni lafazin ma bayna yadai ai qabli ma'ana yana gaskata attaura, yana gaskata zabura yana gaskata duk littattafan da suka gabace shi da annabawan da suka shuɗe dan ya tabbatar musu da cewa ba wata hujja da kuke da ita na ku kashe ni ko ku nemi raina annabi Musa ya gabace ni annabin Allah ne kun yarda da shi ni ma na yarda da shi wanda ku yarda da annabi ya yi imani da shi bai halatta a halattar da jinin sa ba bai halatta a salwantar da rayuwarsa ba da haka musaddiqan lima na yadai ina mai gasgata abin da ya gabace ni na annabta da manzanci da kuma littafi min at-taurati na at ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد كما إني مكو البشر دوان النبن دزيزو من بعد باين نينا تفي اسمه أحمد سنن سشيني أحمد معناه يعني موسى البشر دبينا النبي كرشن زامني النبي محمد صلى الله عليه وسلم malamai suka ce to me hikimar da yasa annabi Musa bai faɗi albishir ba annabi Isa ya faɗa me yasa a kissar annabi Musa da muka karanta a ayar da ta gabata lima ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum ya tabbatar da manzanci yayi magana akan dan me ake cutar da shi amma shi bai ce ba wa musaddiqan bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu fulan to me yasa annabi Musa bai faɗa ba suka ce domin abubuwa guda biyu abu na farko annabi Isa da annabi Muhammad sun fi kusa da ka shi ya fi dacewa ya faɗa an gane ko shi kan annabi Musa da annabi Muhammad suna da tazaran nisa wanda malaman tarihi suka ce tsakanin annabi Musa da annabi Muhammad shekara dubu uku da ɗari shida ne amma tsakanin annabi Muhammad da annabi Isa shekara ɗari shida ne kaga kuwa wanda tazararka da shi dubu uku da ɗari shida da wanda tazararka da shi ɗari shida wa ya fi kusa da kai wanda tazararsa ta zama ɗari shida to a ka'idar Allah galibi annabin da yake kusa da annabi shi yake albishir da zuwan wannan annabin yanzu annabi isa tun da shi ya fi kusa da annabi muhammad shi ya kamata ya fito ya kururuta bayyanarsa da zuwansa domin ci ne zai biyo bayansa directly yana tafiya shi zai zo mu basharatan wannan hujja ta farko kenan ko dalilin da wasu malamai suka hanga kenan na farko waɗansu malaman suka ce a saboda saƙon annabi musa da saƙon annabi isa duk ɗaya ne shi annabi musa ya zo da rabin manzancin ne isa kuma ya zo ya cika to da haka wasu saƙonnin si Musa yake faɗa Isa kuma sai ya zo ya cika sauran wanda Musa bai faɗa ba cikin saƙon da Musa bai faɗa ba a nan bai faɗi manzanci ba don haka Isa da ya zo sai ya cika akwai da yawa daga cikin abubuwa na shari'ar banu Isra'il wanda Musa ya faɗi wasu Isa ya zo ya cika shi yasa cikin abin da Isa ya faɗa kamar yadda aya ta hakaito mana a cikin suratu Ali Imran wali uhilla lakum ba'd hurrima alaykum a wani wajen wali ubayyana lakum ba'd allazi taktalifuna fihi na zo ne dan in muku bayanin wani abin da da an haramta muku amma a ƙarshe za a halatta Musa ya faɗi haramcin ni yanzu na zo da halaccin na zo in warware muku wani abin da da kun yi saɓani a kansa amma ba a gaya muku amsa ba ba a gaya muku waye akan daidai waye akan kuskure ba Musa ya faɗi saɓanin amma bai warware ba ni kuma na zo in warware to da haka al'adar manzancin su take wannan ya zo da rabi wannan ya zo da rabi da haka ba abun mamaki bane ko laifi a nan ya zama Musa bai faɗa ba amma Isa ya faɗa domin Isa ya zo ne da cikamakin saƙon Musa waɗansu malaman suka ce a'a ai Musa ma ya faɗa domin Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa manzo Allah da shi da sahabbansa duk sifar su ta zo a Taura ta zo a Injila to da haka in ma anan ba a faɗa ba sai ka ɗauko a ayat cikin suratul fatih muhammadu rasulullah wallazina ma'ahu wa alal kuffari ruhama bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud sai Allah ce zalika masaluhum fit a cikin at-taura akwai bayanin annabi Muhammad akwai sifarsa akwai sifar sahabbansa to haka ma a cikin linjila akwai wa masaluhum fil injili ka zar'in akhraja shatahu fa azarahu har izuwa karshe kaga wannan ya nuna Musa ya faɗa Isa ma ya faɗa kuma wannan shine abin da Abdullahi dan Abba zai tafi a lokacin da yazo fassara aya cikin suratul Ali Imran yace ba wani annabi da bai gaya wa mutanansa bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba da haka Allah a nan kawai bai ga damar bane ba ya ce annabi kaza ga yadda ya faɗa annabi kaza ga yadda ya faɗa sai ya dunkule a aya ɗaya kawai ya ce duk sun faɗa da ya ga dama kuma a sha'anin isa sai ya zo ya faɗi cewa ga yadda shi isa ya faɗa amma ka sani kowa ma ya faɗa kuma kowa da irin nau'i da salo da yadda ya faɗa a dunkula Allah yace wa idza khadna mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa idza khadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين kowane annabi in tabi'in da Allah ma yake masa kan ya turo da shi sai ya ce da shi zan aiko wani annaban karshen zamani ya fi ka matsayi da daraja da martaba da kaza da kaza idan na ga dama na turo shi a zamanin ka zaka yadda ka sauka daga kujerar annabin ka bashi shi hau sai kowane annabi ya ce eh na yadda Allah zan yi haka sai ce to je ka kaci ci sikirin. da haka inda Allah ya ga dama a kowane zamani zai iya turo annabi Muhammad kuma sharaɗin in ya turo shi a zamanin kowane annabi sai annabin ya sauka ya bi shi shine cikar shi wancan ya zama annabi ɗan da haka abdullahi ɗan abu ce wannan kam sananniyar intabiyu ce da Allah ya wa kowane annabi sikirinin ne da Allah ya wa kowane annabi kafin ya rantsar da shi ya mai da shi annabi kuma ya ce masa kowa ko ya ce musu kowa daga cikinsu in ya je ya ba wa mutanensa wannan labarin bayana akwai wani annabi da za a turo ya fi ni matsayi ya fi ni daraja a wajen Allah in ya zo a zamani na ni kai na bin sa zan yi daka in na bar duniya ya zo kuma ku bi shi kowane annabi ya faɗi haka to sai waɗansu malamai suka ce hikimar da ta sa shi annabi isa aka faɗi nasa sauran ba a faɗi nasu ba saboda su sauran sifofi suke faɗa ba sa faɗa suna amma shi annabi isa da ya zo har da suna wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu ahad shi har da sunan sai da ya fayyace domin kada ya bar mutanensa a cikin duhu ya wayan musu da kai dalla dalla to amma wasu malaman suka ce a'a su ma sauran annabawan sun faɗi suna domin a cikin attaura sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo Wadansu malaman suka ce a sun sauran annabawan ba suna suka faɗa ba sifa ce to sannan a ƙur'anance waje biyu kadai sunan manzo Allah sallallahu alaihi ko iri biyu kadai sunan annabi yazo a cikin ƙur'ani tare da cewa yana da sunaye masu tarin yawa amma suna biyu kadai aka ambata na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙur'ani a matsayin sunan yanka suna na farko Muhammad wanda an maimaita shi a waje hudu ubangiji ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul a cikin suratul ali imrana a cikin suratul ahzab yace ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina a cikin suratul qital ko suratul muhammad yace allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم إناني وجنه cikin suratul fatih muhammadur rasulullah ayat da muka karanta da su to kaga wannan muhammad muhammad suna ɗaya ne amma an maimaita shi sau hudu a qur'ani suna na biyu shine ahmad shi kuma waje ɗaya zo a qur'ani shine anan wa musaddiqan bi rasulin ya'ti wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu ahmad ya tabbata cikin hadisin bukhari hadisin da imam mali ya fitar a cikin muwada manzo ya ce li khamsatu asma ina da sunaye guda biyar ana muhammad ni ne Muhammadu abinda kalmar Muhammadu take nufi sha yabo domin daga alhamdu ne alhamdu shine yabo Muhammad wanda ya fi kowa shan yabo to sannan Ahmad ita ma daga daga hamdu ne Ahmad kuma wanda ya fi kowa yaban Allah shi shi kowa ya fi yabo a cikin bayi domin ba wani ɗan adam da Allah ya yi kwaya ɗaya wanda ya kai shi shan yabo babu shi shi yasa ma suka ce ubangiji ya yi haka ne ta wata hikimar da ya tsago masa suna daga cikin sunayensa ubangiji madaukakin sarki asalin sunansa shine mahmud mahmud suna ne daga cikin sunayen Allah to da ya so annabi ya samu kaso na yabo shi kuma sai ya bashi muhammad shi yasa eh, hassan ya ce fazul arshi mahmudun wa haza muhammad abocin al'arshi shine Allah shi ake kira da mahmud wa haza muhammad shi kuma annabi muhammad aka sa masa muhammad ubangiji yayi haka ne ku dan ya girmama shi ya mutunta shi ya bashi matsayin da bai ba wani ba shi yasa yace asa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmudan da aka yace ana muhammad wa ana ahmad ni fi kowa shan yabo ni kuma fi kowa yaban Allah wa ana mahi kuma ni ne mahi allazi yamhu Allahu bihi al wanda Allah yake shafa kafirci da shi kalmar mahi tana nufin wanda ya shafa komai to Allah madaukakin sarki da ya so ya shafa kafirci sai ya turo manzo Allah shine mafi girman hujjar Allah akan kafirai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sannan kuma sai ce wa anal aqibu ni ne Muhammadu aqibu aqib yana nufin wanda ya zo a ƙarshe shi bayansa babu wani domin Allah ya cika manzanci da shi babu wani annabi bayansa daka shi ne ƙarshen dukkan annabawa daga shi babu annabta to sannan wa anal hashir Muhammadu hashiru alhashiru allazi yuhsharu nasu ala aqibihi wanda a ranar tashin alkiyama shi za a fara tashi shi ƙasa za ta fara tsagewa ya fito bayan sa sauran masu rai za su tashi da haka manzo ce ina da waɗannan sunayen guda biyar to amma duk a cikin waɗannan guda biyar din biyu kadai suka zo a Qur'ani Muhammad Ahmad wanda wannan ya nuna su suka fi kowanne ɗaukaka da daraja a cikin sunayensa shi yasa shi kansa da su ya buɗe kuma yace ana Muhammad wa ana Ahmad sannan kuma su Allah maɗaukin sarki ya ambata a cikin alkur'ani wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismuhu ahmad ina muku albishir da wani gawurtaccen manzo da zai zo a bayana wanda sunansa shine ahmadu an gane ko sai Allah ya ce falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin yayin ku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da hujjoji mabayyana a madadin su imani kalu sai suka ce hadha sihrun mubin lalle wannan sihiri ne abin nufi tsafi ne mubinin wanda yake a bayyane ma'ana suka jefi manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sihiri suka jefi manzancin suka jefe shi shi kansa da cewa shi sahiri ne wa qalu ya ayyuha sahiru du'u lana rabbak ya kai wannan matsafi karo ka kira mana ubangijinka bala yace jaa ahmadul mubashshiru bihi libani isra'il shi ku ahmadun da aka yi albishir da shi ya zo ga banu isra'ila li yu'minu bihi dan su imani da shi an ja'ahum li yaqtadu bihi bihim an ja'ahum saboda ya zo musu li yuqtada bihim dan su ya zama an yi koyi da su in sun yi imani a karan farko ko li yaqtadi bihim ghairuhum dan wasun su su koyi da su fi zalika cikin haka amma fa yashriqu kuma su samu ɗaukaka da haske domin imani yana sa ɗaukaka yana sa haske bil bayyinati da hujjoji kuma ya zo musu al ayat ayoyi wal alamat da kuma alamomi a madadin hakan a madadin su yi imani su bada gaskiya qalu hadha ay al maji'u bihi suka ce wannan abin da ya zo mana da shi sihirun tsafi ne wa fi qira'a a wata qira'ar sahirun wannan wanda ya zo mana din matsafi ne ai alja'i shi wanda ya zo din bihi da manzancin mubinun tsafi wanda yake a bayyane Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta wassalamu alaikum wa rahmatullah wa rahmatullah mai tambaya ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malin lafiya da imani Allah ya kare mu baki daya ya ce ni ne janaba ta kama ni tun safe sai na je don yin wankan janaba amma na manta kawai sai na yi wanka na gama gari na yi wankan soso da sabulu na yi sallar azahar da la'asar da magariba sai da na zo yin sallar isha sai na tuna ban yi wankan janaba ba shin yanzu waɗannan salloli da na yi zan sake su ko kuma suna nan Allah ya ƙara ilimi amin waɗannan salloli duk da kai sun yi ba za ka sake maimaita su ba sai kai wankan janaba dan sallolin da za su zo a gaba amma na bayan ba za ka sake maimaita su ba domin Allah ya ɗauke mana nauyin abin da muka aikata a sanadiyar mantuwa to kaga ko in an ce sai ka rama to ba a ɗauke maka ɗin ba kenan rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kuma yace qad al annabi yayi addu'a ya roƙa yace ya Allah kada ka kama ni ni da al'ummata in muka yi abu bisa ga mantuwa ko bisa ga kuskure Allah yace na yadda ba zan kama ku ba kuma hadisi manzo Allah yace rufe alqalamu an salasin an ɗauke alƙalami daga kan mutum uku daga ciki wa anan nasi wa anin nasi an gane ko ko kuma a wata ruwaya inna allaha tajawaza an ummati alkhata wan nisyan wa mastukrihu alaihi Allah ya ɗauke wa al'ummata eh, abubuwa guda uku alkhata kuskure wan nisyan da mantuwa wa mastukrihu alaihi da abin da aka tirsasa su suka yi ba dan suna so ba da haka dai wannan ya nuna cewa duk abin da kai bisa ga mantuwa shi kenan idan mutum ya manta bai yi sallah ba amma in ya tuna ta shi zai yi ta an gane ko amma idan mutum ya yi sallar sai dai ya manta bai yi tsarki ba to wannan sallah a ya manta kai bai yi wankan janaba ba to wannan sallah lokacinta ya fita ba zai maimaita ta ba Allah ya yafe masa domin ya riga ya yi sallar sai dai mantuwa ce ta wani sharaɗi na sallar da aka samu da haka wannan shine zance dai mafi inganci Allah ya samu dace mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum dan Allah malam aiwa mahaifiyata addu'a Allah ya jikanta da rahama Allah ya jikan iyayen iyayenmu baki daya ya ce sannan tambaya ta yi ta ce shin wanda ya mutu yana jin maganar da ake in an kai mai ziyara kabarinsa eh haka ne dan mamaci in an je kabarinsa aka yi magana yana ji amma maganganun da ake a cikin gari ba wani dalili da ya nuna yana ji domin lokacin da yake da rai ma ayin ba wajensa ka je ba dan kai magana a can nesa yana ji baya ji akwai wani labari da ake faɗa cewa misali idan mutum ya yi wani abu aka yi rikodin aka ɗauka to wai ana sawa bayan ya mutu za a tashe shi a ce ya ji ba wani dalili da ya nuna haka so da dama muna yara in an sa waƙoƙin mawaƙan da suka mutu sai a ce yanzu an tashe su suna ji wannan magana ce kawai ta, ta, kan titi da haka ba magana ce ta ilimi ba magana ta ilimi shine in ka je kabarin mamaci kai magana yana jin ka shi yasa ma shari'a ta ce in mun je makabarta mi sallama saboda suna ji kuma suna amsawa sai dai mu ba ma jin tasu amsar amma su suna jin tamu sallamar da haka sai Allah ya isar mana kuma ya umarce mu da cewa mu mu rinƙa yi domin suna ji takarda ta gaba ta tambaya ce duk da abin bai fito min fili sosai ba amma dai mai tambayar yana cewa salamu alaikum malam dan Allah ina neman ƙarin bayani akan zuwa fati ko nawa ko na gidanmu ko na aminai ya halatta Eh? to in ya halatta ya je in ya je mai zai kiyaye to fati dai kalmar turanci ce ni abin da na sani shine walima walima kuma kalmar larabci ce sai mu duba mu gani walima shi addinin musulunci ita addinin musulunci ya tabbatar idan ya zama cewa da walima da fati suna ne kawai ya bambanta su amma duk abu ɗaya ake yi sai in ce maka ya halatta abin da na sani shine a walima za a iya yin abin da yake na kurakurai a madadin in ka san za a yi abu na kuskure a wajen kuma ba za ka iya hanawa ba kuma ganin idan ka ba zai sa a daina ba to kar ka je wannan kuma ko fati ne shi ma za a yi abu na kuskure ko na sabon ubangiji in ka je ba za ka iya hanawa ba dan sun ga idan ka ba za su fasa ba to kar ka je domin kada kai taimakekeniya da su wajen sabon Allah wala ta'awanu alal ismi wal udwan amma malamai suka ce ko da za a yi saban Allah amma in ka san in ka je za ka iya hanawa to ka je rashin zuwan ya fi a zuwan ya fi rashin zuwa domin ka je za ka yi aiki za ka yi umarni da kyakkyawa za ka yi hani gabar mummuna kuma zai yi tasiri to ka je ka hana a saba wa Allah ya fi ka ki zuwa ka bari a saba wa Allah ko kuma in ka je suka ga idan ka za su ji nauyin su yi wasu abubuwan na kurakurai to ka je dan ka sa musu ido din ka hana su yin abin da yake ba daidai din ba wannan kuma yana da kyau to amma matukar ka san zuwanka da rashin zuwanka ba zai canja komai ba ba zai sa ba ba zai hana ba to gwanda karka je kai anan ya fi maka alkhairi dan karka je ka ga sako ko abin da yake na ba daidai ba sannan mu sani walima ta addinin musulunci tana da ka'idoji da dokokinta ita walima sai bayan an yi aure an tare ake yin ta duk wani biki da za a yi kafin a tare ba sunansa walima ba walima sai bayan an yi aure an goya shiga ɗakin amarya aƙalla ma da kwana uku sannan ake walima amma yanzu zaka tarar ko auren ma ba a daura ba wai an yi walima a an dai wani abu na daban ku nema masa suna amma ba walima sunansa ba ko an yi auren an daura amma ba a tare ba sai a ce to a tsaya a yi walima a ku dai nema masa suna amma ba walima ba sannan galibi sai kaga walima ta zama wa'azi yanzu a tara mutane kawai sai ta hamma ana ta wa'azi ana kabbara wannan ba walima bane shi ma wannan wa'azi ne ita walima asali cin abinci ake ba laifi ba ne in an yi waɗansu kalmomi ɗaya biyu na nasiha da shiryawa saboda mutane sun haɗu amma dai asalin ƙashin bayan walima shine a ci a sha da za a ci a sha ba a ce uffan ba na wa'azi walima ta yi amma da za a zo a ta jawo ayoyi ko a yi sauka tun daga farko zuwa ƙarshe ba a ci komai ba ta walima ba ce ba domin ita walima ba wa'azi ba ce ba wa'azi daban walima daban kuma walima an sani a shari'a musulunci walima maza da mata suna zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam in zai tafi walima yakan yi gayya masu rakiya wani lokaci ma a gayyar da za a yi masa ta walimar akan ce ka taho da mutum kaza to kuma in ya tashi tahowa zai taho da adadin mutanen in kuma akwai wani wanda ya rako shi amma shi asali baya cikin wanda annabi ya gayyato domin wani lokaci sai annabi ya shirya zai tafi walima da adadin mutanen da aka ce taho da su sai kuma wani ya zo to shi annabi yana da jin nauyi ya ce kai wani karka bi mu sai ya bar shi a taho to amma aka zo kofar gidan walima sai ce to kai tsaya kai babu kai a ciki bari mu nemi izinin mai walima in ya ce ka shigo ka shigo in bai ce ba ka jira mu anan mu gama walimar mu mu zo mu tafi kaga dai ba mu hana ka bin mu ba to annabi yana haka kuma in ya je walima mata sukan zo su yi sabin Imam Bukhari ya rawaito hadisi wata rana annabi ya je wata walima amaryar ita ta yi sabin din abinci ta raba kowa abinci a wajen da haka ba laifi dan mata sun halarci walima tare da maza amma ka'idar shine mata su yi shigar su ta musulunci banda fitar da tsaraici an gane ko a biki babu laifi in an yi waka an yi biki amma banda waka batsa an gane ko kuma wannan wakar ba a wajen walima ake yin ta ba can a gidan amarya ake yi gidan amarya kan gidan waka ne nana Aisha ta ce wata rana na ce Annabi za mu tafi kai amarya manzo Allah ya ce Aisha haka za ku tafi kai amarya shiru ba wani dan kiɗa ko waka to da me za a bambance tsakanin aure da jana'iza a jana'iza an yi jugum a aure ma an yi jugum to da me za a bambance sai ta ce wallahi ku haka za mu tafi ba wani kiɗa da waka ya ce a ku ɗauki waɗansu makiɗa da mawaka ku tafi domin mutanen madina suna son kiɗa da waka da haka a biki ana kiɗa ana waka amma kiɗa mai ladabi waka mai ladabi babu tsaraici babu batsa babu cakuɗuwar maza da mata har ma a hadisin na Aisha ta cewa annabi to me zamu rinka cewa a wakar sai ya koya mata yace ku rinka cewa atainakum atainakum fa hayyuna nuhayyikum walaula zahabun al-ahmar ma hallat biwadikum walaula habbatu sauda ma saminat azarikum manzo Allah ya koya mata wakar kai amare irin wanda zaka ga kowace al'umma a da ɗinta can cikin kunyarta da ladabinta da biyayya akwai waƙoƙin kai amarya wannan wakar ba annabi ne ya kirkire ta ba daman laraba suna da kayan su kawai shi tuna wa Aisha ya tunda tsakanin su akwai nisa abinda annabi ya sani Aisha bata sani ba Aisha yarinya ce yar shekara goma sha to kaga ba dole bane ta san al'adu na me na da can na iyaye da kakanni sai annabi ya tunatar da ita ya koya mata da haka babu laifi in za a kai amarya a je ana waka kamar yadda a wani hadisin annabi ya je gidan wata amarya da safe kai mata ziyara take bayar da labari rubayya bintu mu'awwiz Ta ce annabi ya zo gidana bayan an kai ni gidan mijina da kwana ɗaya sai tarar da 'yan mata suna kiɗan shantu suna waƙa har zabiyar tana ganin annabi ya shigo sai ta yi masa baitin waƙa ta ce wa fina rasulullahi ya alamu ma fil gadi bikinmu ya yi armashi har ga manzon Allah ya zo wanda ya san abin da zai faru gobe Sani bai sauri ya dakatar da ita sai ce a'a da i haza wa quli bil ladhi kunti taqulina la ya'lamu ma fil ghadi illa Allah yace cire wannan baitin waƙar da kika sa ki dai ci gaba da faɗar kalmomin ki na da na yaban amarya yaban ango tuna al'adun gargajiya da sauransu amma ki sani ba wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah da haka shi annabi ko a waƙa ya ji an yi ba daidai ba sai ya gyara ko a gidan biki ya ji ba daidai ba sai ya yi wa'azi amma kar ka zo ana ta aikin banza ana ta abin da bai dace ba kuma ka zo bikin a ce malam to kaɗan yi nasiha ka faɗa ka ce to a gidan biki kuma kai ko ina a in an yi ba daidai ba ko a gidan biki fire service approach ne duk inda wuta ta kama motar kwana kwana ba ta shayin ta je in asibiti wuta ta kama kwana kwana za su in gida za su zo in masallaci ne ma ya kama da wuta kwana kwana za su zo da haka shi wa'azi kwana kwana ne duk inda aka samu matsala kuma za a je takarda ta gaba yace assalamu alaikum malam ka ce mahmud sunan Allah ne kuma na ga ana sa wa mutane ya halarta ba ni na ce ba na fi tsammanin ɗaya daga cikin sahabbai ne Hassan ibn Sabit wanda ko shakka babu ma shi ne ya faɗa a cikin baitin waƙarsa ya ce wa shakka lahu min ismihi li yujillahu fadhul arshi mahmudun wa hadha muhammadu kuma a gaban annabi ya faɗa ce wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu ubangiji ya ciro wa annabi muhammad suna daga sunansa don ya girmama shi da haka fazul arshi muhammadu mai ubangijin al'arshi shi ne muhammadu wa haza muhammadu wannan kuma shi ne muhammadu kuma annabi yana ji bai ce a'a ba haka ya tabbata suna ko kamar mai maimuna ne yau shi ma zai kawo mana inda aka faɗi nasa kuma dan an sawa wani Mahmud ba laifi bane ba imamun Nawawi yayi babi a cikin al-azkar babin da yake magana akan sunaye ana iya sanyawa mutane wasu daga cikin sunayen Allah ba duka ba ana iya sanyawa kuma na sha buga misali a dukkan munasaba irin wannan misali sunan ar-ra'ufu ar-rahimu sunan waye Allah ne amma kuma ya ɗauka ya kira annabi da su a cikin sumuni ɗaya a cikin suratul tauba ubangiji subhanahu wata'ala yace laqad taba Allahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina taba'u fi sa'ati al-usrati min ba'di min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim anan Allah ake nufi amma ka tafi ƙarshe sai yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufun to ra'ufur rahim kuma anan annabi Muhammad ake nufi haka kalmar a'ala sunan Allah ne a cikin sabbi isma rabbikal a'ala a'ala sunan Allah ne amma a cikin suratu taha kuma ya dauki a'ala ya ba annabi Musa qulna la takhaf innaka antal a'ala haka nan as-sami'u al-basir sunan Allah ne laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir amma kuma Allah ya arawa duk yan adam sami'u basiru هل أتى على الإنسان هين من الدار لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا na من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا da haka imam nawawi yayi babi akan wannan yace ana iya sanya wa mutane sunan Allah amma ba dukansu ba wasu daga ciki kamar sunan waɗannan da muka bada misali kamar Ar-Rahman Ar-Rahman sunan Allah ne qulidullah wa ud-ur Rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna to da haka kana da damar ka ce abdurrahman kuma kana da damar ka ce Rahman akwai wata kabila cikin kabilun Najeriya ita in dai tana da sunan Abdu Abduwana ma galibi kira Abdun take a'a ba na san kama suna ai ai na san su ko ba haka ba yawa a madadin Abdul Wasi'u ba za ka taba jin suna ce wasiu sai dai Wasiu Wasiu Wasiu bina Abdul Wasi'u ko ba haka ba to da haka in ka ji suna yi ba laifi ba ne ba abdul badiu sai ka ji sun ce badiu wanda kuma sunan Allah ne badi'us samawati wal arda idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun to amma akwai sunayen da ba a sa wani sai Allah kamar Allahu din mutum ko hauka yake ai ba zai sa Allahu ba shi yasa malamai suka ce in ma aka samu dan da aka sa masa Allahu wasu malamai suka zafafa suka ce a kashe dan a kashe iyayen in dai iyaye suka sha giyar wake suka sa wa ɗansu Allahu to duk a kashe su da haka Allahu ba a sawa kowa amma sauran sunayen ana iya arawa sai dai ka sani su waɗannan sunayen na Allah da ake iya arawa bayi ma'anar na Allah daban na bayin daban lafazin ne kawai iri ɗaya amma ma'anar daban da Allah ya ce wa annabi Musa a'ala maɗaukaki, kuma shi ma ya kira kansa da a'ala maɗaukaki. ai ka san ɗaukakar Allah daban da ta Musa jamil da Allah ya ce wa manzo Allah ra'uf rahim kuma ya ce wa kansa ra'uf rahim ka san ra'ufun ra'afatullahi wa rahmatuhu laysa kamithlihi shay da Allah ya ce wa kansa sami'u basiru ya ce mu ma sami'u basiru ai laysa sam'uhu ka sam'i ghairihi laysa basruhu ka basari ghairihi da haka lafazi yakan iya zama wa iri daya amma ma'ana ta sha bambam to haka Allah subhanahu ta'ala sunayensa suke da dukkanin sifofinsa takarda ta gaba ya ce malam mutum ya yi wa ɗan uwansa murnar haihuwa kamar a facebook ko wata hanya shi ma ya yi koyi da yahudawa bai yi ba facebook hanya ce ta sadar da saƙo kamar wayar tarho ce ci gaba ake samun kullum abin yana daɗa sauƙaƙa kuma yana daɗa ci gaba yana daɗa birin ƙasa yanzu ba za ka ce dan mutum ya ɗau waya ya kira dan uwansa ya gaishe shi ya yi koyi da yahudawa ba duk da cewa la'alla su suka fara yin waya la'alla kuma sukan yi gaisuwa ɗin ta waya amma dai dan ka yi gaisuwa ta waya ga dan uwanka ba a cewa ka yi koyi da su abin da muka sani shine dai nau'in su daban nau'in mu daban munasabobin da suke sa su yi gaisuwa daban munasabobin da suke sa mu yi gaisuwa daban kada mu ɗauki lokacin da yahudawa sukan gaida junansu mu ma mu rinka gaisuwa a irin wannan lokacin sai zama ba gaisuwar ce laifi ba kwaikwayon su a lokaci shine laifi kamar gaisuwar duk shekara haihuwa in ta kewayo happy birthday ko kaga wannan kuskure ne ba happy birthday a musulunci ko new year happy new year kaga babu happy new year a musulunci amma da yawa mutane in shekar kalanda musulunci in shekarar musulunci ta kewayo har kaga an yi hutun me hutun shekarar musulunci wannan in dai da sunan addini ne babu shi wannan ta ce maganar gaskiya to amma kila an yi haka ne dan ai 50-50 a ƙasar da ake da musulmi da kiristoci tun da su ma kiristoci an ba su hutun nuya to mu ma in shekarar musulunci ta zo an ba mu amma ba da sunan addini ba da sunan dai hazihi bitilka an yi ɗaya da ɗaya ko ba haka ba dan kada wani shugaba ya ɗauka hakan da yake yi ma wata hidima yake wa addini a'a inda sunan addini ma kake haka addini tuhumar ka yake ka zo da bid'a ka yi abin da Allah bai ce ai ba annabi bai ba sahabbai kula fa'u rashidin duk da suka mulki duniyar musulunci ba su taɓa ba da hutu don wata sabuwar shekara ba haka ba addini bane abu ne kawai na al'ada da wata maslaha ta wasu shugabanni kuma in an yi dan sunan wannan maslaha ba a laifi ba inda laifin yake in an yi shi da sunan addini domin shi addini ba wanda ya isa ya rage ko ya ƙara a cikinsa Allah ya gama Allah kaɗai shi ke da ikon ya ce a yi ko ya ce a bari da sunan addini kuma ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum na cika addini to kaga yau in wani ya zo ya ƙara kuma aka karba da sunan addini ma'ana an karyata Allah ma'ana Allah bai cika ba kenan to da ka kayi duk abin da kaga dama yi da sunan al'ada ba mai ce maka ofa oh, amma in kai da sunan addini ba wanda zai zira ma ido domin addini ba gadon gidanku bane ba addini nawa ne naka ne na Allah ne ina da haƙƙin in an yi ba daidai ba in yi magana kana da haƙƙin in na yi ba daidai ba kai mun magana me addinin shi yace mu yi wa junan mu haka wannan shine adalci amma wani ya fito da sunan addini yayi magana kuma ya ce ba za a tanka masa bai bai isa ba addini ba gadin gidanku bane ba yau waɗanda suke bikin shekaru shekara shekara su je makabarta ko wani abu inda da sunan bikin gidanmu suke ba wanda zai tanka musu ku yin bikin gidanku mu ma mu yi na gidanmu kowa ma ya na gidansu wannan bikin gida ne amma da sunan addini to dole a yi magana ina aya ina hadisi hatu burhanakum in kuntum sadiqin yau maulidi da da sunan biki ne na ɗariƙa kaza ba sunan addini ba ba wanda zai tanka amma biki ne da sunan addini to dole fa mai magana dole ne mai magana saboda addinin nan muna da haƙƙi a ciki kana da haƙƙi a ciki baka isa ka kore mu ba ba za mu kore ka ba amma dole ka tambaye mu hujja in mun kawo abin da baka sani ba dole mu tambaye ka hujja in ka kawo abin da ba mu sani ba wannan kuma shine gaskiya shine adalci takarda ta kusa da ta ƙarshe mai tambaya ya ce assalamu alaikum Allah ya saka shin menene hukuncin durƙuso ga wani don gaisuwa shin shirka ne ko kuwa domin na ji wani malami ya ba da dalili da ayar suratul baqara sannan menene hukuncin shiga gidaje a janabiyai ko ‘yan uwanka ba tare da izinin mai gidan ba duba da irin yanayin da muke ciki na rashin ilimi ko na rashin ilimin hukuncin haka to tambaye ka ta farko durƙuso ba shirka ba ne sai dai in an yi shi da nufin shirkar kuma durƙuso ba sujada ba ce domin sujada ko da durƙuso ce to amma durƙuso ne mai wani irin salo da yanayi da kuma niyya domin durƙuso na sujada baya yiwuwa sai an yi shi daga gabbai guda bakwai hanci da goshi su taba ƙasa tafukan hannaye su taba ƙasa gwiwoyi su taba ƙasa gefen ƙafafuwa su taba ƙasa in ka irga waɗannan su ne za su baka ƙasusuwa bakwai gabbai guda bakwai a hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan abbas manzo Allah ya ce umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum an umarce ne in yi sujada akan gabbai ko kasusuwa guda bakwai malamai sun yi ijma'i duk wanda ya yi sujada bai taba ɗaya daga cikin waɗannan gabbai ba ga ƙasa ko da sauran shida sun taba ɗayan ne bai taba ba bai yi sujada ba yanzu da zaka ɗora hannunka da gwiwarka da kafafuwanka a ƙasa amma goshinka da hancinka ba su taɓa ƙasa ba ba yi sujada ba kai ko da kafafuwan da hannayen sun taɓa goshi ya taɓa hanci bai taɓa ba ba yi sujada ba ballantana kuma ka ɗage ƙafa ɗaya ka sa ƙafa ɗaya a ƙasa da sauran hannuwa da goshi wannan ma kaga gaba sujada ba ce ba to sannan uwa uba abu na gaba shine niyya domin innamal a'malu binniyat innamal a'malu binniyat an gane ko da ka cewa shirka kai tsaye ga wanda ya durkusa wannan ba gaskiya bane ba magana ce wacce aka yi ta cikin fusata da zafi ba wai cikin an yi nazari an yi dogon bincike ba abin da yasa kuma malaman mu a wancan lokaci suka fusata suka yi domin idan hauka ta yi hauka da hauka ake korata hauka yan ɗariƙo a wancan lokacin da shirkarsu da yadda suke wa Allah ganganci in ba da wannan guguwar zafin raba kaulasan din ba ta izala ta farko ba za a kore su wallahi amma yadda aka haɗu aka yi tufakin sai aka dawo aka nutsu yanzu ba ku ga sallan tafiya ya canja ba yanzu ba raba kaulasan yanzu magana ce ta kawo hujja mu tattauna yanzu gashi a hankali a hankali eh, yau da gobe gumu ta yi gumu har ɗan ɗariƙa zaka je nan a kawo masa hujja wai shi ɗan ƙur'ani da hadisi ne da ya sha duka da ya sha duka da bai yadda da haka ba wannan shine ka'ida kuma malam mai ahlari ne yace ya bamu wannan ka'ida yace idza ta'ayyanatin najasatu gusila mahalluha in najasa ta faru aka san inda take to nan dare za a tafi a wanke amma wa in tabasat in ta fantsama ko ina da ko ina to sai akan mai uwa da wabi a diban karan mahaukaciya a wanke duk tufafi duka da inda najasa ta taba da inda bata taba ba kaga wannan ka'ida ce mai kyau a wajen wa'azi da kuma shiryarwa amma magana ta natsuwa da hankali da bincike ya nuna cewa durƙuso ba sujada ba ce amma kuma durƙuso ba daidai ba ne a wajen gaisuwa duk wanda zai kafa maka hujja da cewa wai mala'iku sun wa annabi adamu sujada to ai su mala'iku ne shari'ar su daban kai ma in kana so kai sujada sai ka rikida ka zama mala'ika sai ka zo kai sujada ga dan adam to sannan dan adam din da aka yi wa sujada adamu kadai aka yi wa ba a yi wa wani daga cikin ƴaƴansa ba ba wani annabi cikin annabawa da aka yi masa sujada annabi adamu kadai Allah ya ce ayi sujada kuma mala'iku ya ce su masa sujada shi yasa yana daga cikin darajarsa da kimarsa wanda har annabawan suna faɗa kai kadai Allah ya taba sa ayi sujada bai taba sa ayi wani ba sai kai wanda wasu malamai ma suka ce shi kansa Adamu ba wai shi aka yi wa sujada ba shi alƙibla ce amma asalin sujada ta Allah ce domin Allah ne ya umarni a yi ta kamar Ka'aba ce da muke kallo ko gabas mai sujada gabas muke sujada Allah muke wa sujada amma da za ka karkace ka ƙi ta ga gabas yi? ba ta yi ba domin baka bi umarnin wanda ya ce a yi ba ba kuma wani musulmi da yake jin dan ya durkusa gaban Ka'aba cewa Ka'aba yake wa sujada ubangijin Ka'aba ake wa sujada fal ya abudu rabba hazal bait ba fal ya abudu hazal bait ba su bauta wa ubangijin wannan daki amma ba dakin ba da haka mu fahimci wannan na farko mala'iku ne suka yi sujada shari'ar su daban tamu daban na biyu annabi adam aka yi wa sujada ban da shi ma ba a yi wani annabi ba kaga kenan wannan ya nuna shari'ar sa ce shi can shi kadai tun yana sama shi ma da ya sako kasa ba a sake masa ba ba wani da daga cikin ƴaƴan Adam da ya sake wa adamu sujada babu an gane ko abinda kawai inda gizon zai yi sa shine in ka zo karanta kissar annabi yusuf da iyayensa wa rafa abawayhi ala al sujjada annabi yaqub da mahaifiyar yusuf sun yi wa yusuf sujjada imam al-qurtubi yayi bayani mai gamsarwa anan wanda kuma in ma wancan ayar zamu dabbaka to zamu ga abin ya canja domin su a shari'ar annabi yusuf da mahaifinsa annabi yaqub iyaye ke durƙusawa su gaida 'ya'ya su masu sujjada to kaga mu ku canjawa maka yanzu 'ya'yan ne suke durƙusa su gaida to kaga ba mu yi daidai ba kenan in dai zamu kafa hujja da waccan ayar akan durƙuso to sai dai a canja iyaye su rinka durƙusawa ƴaƴansu safiya in ta ka shigo gidanku sai ka samu kujera ka zauna da baba da baba sai su haka su suke yi ya ce haka suke haka shari'ar su take Allah da ya kawo mana ƙisar bai ce ba su daidai ba wannan ya nuna a shari'ar su haka ake yi wanda da yawa ma daga cikin malaman tafsiri sukan yi tawili su ce ba sujada ce durkuso ne wanda akwai bambanci tsakanin durkuso da sujada to amma zahirin qur'ani sujada ce mu ɗauka sujada suka yi haka shari'ar su take amma mu a shari'ar mu annabi ya nuna mana ba haka ake gaisuwa ba ba haka ake gaida babba ba ololuwar girma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ƴaƴansa da matansa da jikokinsa da sahabbansa da kowa hannu suke bashi su gaisa da shi haka wannan shine shari'a in kana ganin dan ɗanka ya miƙa maka hannu bai girmama ka ba shin yanzu kana so ka ce ƴaƴan annabi ba su girmama shi ba hannu suka miƙa masa kuma kai ka ɗauka wai durƙusan shine girma ka je fada ka gani ba fade zai durkusa ya gaida sarki kuma in ya dawo ya dunguma ma ashar me aka kenan nawa ne soja zai sarawa mai gidansa ya ce oga kaza sai ya tafi ya dura ma ashar to wannan girmama shi ba gwanda ya bashi bai sara ma ba to da shi wannan abin da kake gani fizikali ba anan girma yake ba shi girma a zuciya yake in kawai kana girma mutum a zuciyarka kana girmama shi baka girmama shi baka girma duk wani abu da kai masa na fili ganin ido ne aikin banza ne da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ga yadda zamu yace idan ɗayan ku ya gamu da ɗayan ku su haɗa hannu su gaisa idan suka yi haka Allah zai sa zunuban su su rinka narkewa suna tsirara ta tsakanin hannayensu ba tare da sun gani ba da haka wannan ita ce gaisuwa a shari'ar mu kuma wannan shine abin da addinin mu yazo da shi amma dai wancan kuma ba shirka ba shirka bane ba amma kuma ba daidai bane ba al'ada ce kuma wacce ta saba wa shari'a sai a batta shine zaman lafiya iyaye su nuna wa 'ya'yansu san Allah da girmama Allah kuma su nuna musu koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ka su rinka yin abin da annabi ya da ƴaƴansa da matansa wannan shi yake nuna tsantsar imanin su da kuma koyin su da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam sannan yawan shiga gidajen mutane wannan yana da matukar haɗari ba karami ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kafin zuwa musulunci suna da irin wannan ɗabi'ar tun a lokacin jahiliya kamar yadda in ka kalli ƙauyukan mu har yanzu zaka tarar ƙauye akwai wannan ƙauye ba wani gida wanda yake shamakin wani duk gidan da kaga dama zaka shiga a kowane lokaci su ma 'yan gidan su shiga can ko ina shiga ake ka je ka tarar da mace ta yi ɗaurin kirji a tsakar gida ba ruwan kowa da kowa su mutanen ƙauye suna da wani to da haka larabawa suna da wannan tun kafin zuwan musulunci da haka da addinin musulunci ya zo ya taka musu birki manzala ce iyyakum wad dukulu ala nisa na hana ku yawan shigewa mata kowa kawai ya ga dama ya shiga gida ba sallama ba izini gidansa ne ba gidansu bane gidan makota ne da dangi ba dangi iyyakum waddukhuli ala nisa sai suka ce ya rasulullahi amma taral hamu suka ce to ya ma'aikin Allah ya kuma ƴan uwan maza wan miji ko kanin miji shi kan hadda wasan ma kanin miji shi wannan dan ya shiga da laifi sai annabi ya ce alhamu almaut yau ai kanin miji ya fi illa nawa kanin miji aka samu yayi zina da matar wansa ta wannan wasan kanin miji da wasu haka manzo Allah ce wannan ma yafi illa da kuke rainawa haka kwata kwata dai babu shiga gidan da ba naka ba sai da izinin mai gida sai da sallama sai an ce shigo ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun fa in qila lakum irji'u farji'u huwa lakum idan an ce da ku kar ku shigo kar ku ji an wulakanta ku duk gidan da ka je kai sallama assalamu alaikum wa alaikum assalam to sai kuma ka jira yanzu abu ɗaya kai bi kuma ake yi kan a shiga in shigo eh shigo amma da zaka ce in shigo ko da gatsali suka ce ma kar ka shigo din wai shi wani ustazu to kar ka shiga tafiyar ka Allah ka bi ɗaya daga cikin tabi'ai Ahnaf ibn Qais yace shekara 20 ne ina son in yi aiki da wannan ayar na kasa duk gidan da naje nace assalamu alaikum in shigo sai a ce in shigo sai in ce kash ina ma za a ce kar ka shigo dan in tafi ya zama na yi aiki da wannan aya domin akwai ayoyi da yawa a qur'ani wanda aiki da su ba za ka samu damar yin aiki da su ba to su sahabbai da tabi'ai Allah Allah su shine kowace aya da suka karanta a qur'ani su samu damar aiki da ita a ce dai a qur'ani ba su rasa aiki da wani abu da Allah ya ce su yi ba ko ba su bar wani abu da Allah madaukakin sarki ya ce su bari ba da haka dai shiga cikin gidajen mata in ba da izini ba kuma izinin kowane lokaci in za a shiga sai an neme shi domin a kowane lokaci akwai yanayi da mutum yake samun kansa a ciki kai ba ma wai kai ba ko ba ko kai wanda ba dan gida ba har 'ya'yan gida akwai lokutan da ba za su shiga kowane ɗaki a gidansu ba ubangiji ya ce ya ayyuhal allazina amanu liyasta'zinkum allazina malakat aymanukum wallazina lam yablughul hulma minkum thalatha marrat ya ku waɗanda suka imani lallai bayinku ko house house boy da house girls da suke aiki a gidajen ku su ma su rinka neman izinin ku kai har da 'ya'yanku ma da basu balaga ba dama wanda ya balaga wannan an sani automatically sai ya nemi izini amma har yaro ɗan karamin da bai balaga ba in zai shiga ɗaki a gida akwai lokuta guda hudu da a koya masa kar ya shigo kai tsaye sai ya nemi izini sai Allah ya ce min qabli salatil fajr gab da asuba domin gabda da asuba bacci ya fi daɗi ya so da dama kuma mutum musamman mata in suna bacci tufafinsu su daban su daban to da haka a wannan lokaci ko ɗanka bai kamata ya kutso kan ɗakin ka kai tsaye ba shine min salati al fajri wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira da lokacin da kuke tuba kayan ku dan ku sha iska shine lokacin tsakiyar rana galibi a lokacin zafi in rana ta take da rana mai gida zai tuba rigarsa a cikin gidansa dan ya sha iska matan gida za ta yi ɗaurin ƙirji don ta sha iska to a wannan lokaci kar a rinka kutse kar a je a tarar da mutum a wani yanayi har 'ya'yan gida fa wannan ba wai bakon haure ake magana ba na waje har ɗan gida kuma ɗan gidan ma wanda ma bai balaga ba kaga ina ga wanda ya balaga to sai Allah ya ce wa min ba'di salatil isha da kuma bayan sallar isha wannan ma lokaci ne na sakewa tsakanin magidanta wani idan ya je ya wankan kwanciya daga shi sai dan kamfai haka bai kamata dan sai kutso masa kai tsaye daki ba ba a san wani yanayi yake da shi da iyalinsa ba haka Allah ya ce waɗannan lokutan salafu auratin lakum guda uku ne al'aurar ku ce ku kiyaye amma ba kowane gida ke kula da wannan ka'idar ba ko gidan limamai kar ka ɗauka gidan mamu har gidan limamai har gidan manyan malamai amma dai Allah ya ce ai haka Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta a ƙarshe sanarwar mu karatun majalisin Imam Ahmad na bayan dala wanda shi ma karatun tafsiri ne wanda da muke gabatarwa ranar talata yanzu ya dawo litinin in Allah ya da kuma daga gobe za mu amma yana nan shi a tsarin sa in an yi sati sati mai zuwa ba za a yi ba amma wannan karatun kamar yadda muka faɗa dan mu sauri mu sauka in Allah da za mu ci gaba da yin sati sati da haka rana ita yau ma muna da karatu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa